ci za abba wannan ai takardar sallama ce daga aiki dama har lokacin sallaman ka daga aiki yayi ne lokacin bari da aiki yayi tun wata hudu suka wuce saboda ban rubuta da tayar da kaina shi shine suka rubuta suka aiko mu a gida amma abba ka taimaka wajen haɓaka bankin ni ina ganin ya kamata da a ce bankin nan sun maka lokaci to amma abba kana ganin barin bankin nan da za ka yi ba zai iya haifar masu wani bibi daga harkokinsu na bankin nan ba kabir shi damar lamarin aiki haka yi gada babu wata kujera da wani ma'aikaci zai tabbata a kanta dole ne ya gusa ya bar wani domin in babu tsufa akwai mutuwa ni da inda nake wa Allah godiya shine na fara aiki na lafiya na gama lafiya kawai za mu zuba idanu mu saurari 'yan baya mu ga za ta kare musu to Allah sa haka shi kai amin to dama na kiran ka ne kawai da na da ka da ake ciki

to ka je ka ci musu ganan nan zo Assalamu alaikum. Alhaji Abbas ina gajiya. Ki da lafiya? Ya aiki ya jama'a. To, Alhaji Abba, ka san fa Hausawa sun ce dama sabo da kaza baya hana yanka ta. Ko ba haka ba. Kasancewar ka daɗe a gidan nan da kake zaune. sama da shekara ashirin amma duk lokacin da aka ce shekara ta zo ƙarshe kwana ɗaya biyu ta cika ka aiko da kuɗin nan amma yau gashi wata uku babu aike babu sako kuma baka zo da kanka ba alhaji hmm? alhaji rabiu da allah kai hakuri yau wata na guda kenan da barin aiki subhanallah amma insha Allah akwai wasu kuɗi da nake sa za su shigo hannuna suna shigowa hannuna insha Allah zan zo in danka maka a wato Alhaji Abba ban tare numfashin ka ba gaskiya kuɗin nan idan ba za su tari samu ba yau zuwa gobe to gaskiya Alhaji ya bani izini fa wani ka ɗebe kayan ka kawai a gaskiya kuɗin nan ba za su samu ba a ɗan ƙanƙanin lokacin da aka iya ba mu sai dai amma ba zan ga ka ba saboda kai ma na san ba a san ranka ba ne kuma babu yadda za ka sai dai ma in ce maka ina yin godiya da irin karramci ga martaba wadda aka yi min tsawon shekaru ashirin da suka gabata allah ya saka da alheri alheri amin to amma alhaji wani abin ta'ajibi yanzu shekara ɗaya ɗaya ɗaya da kai talatin da biyar amma a ce baka mallaki ko da taki guda na fili ba balle ka gina gida kai kuma kake yi ga ka babban ma'aikaci Alayi Rabi tabbas ni tsohon ma'aikaci ne amma duk abin da na samu a wajen aiki na ina sarrafar da shi ne a wajen biyan bukatun iyali duk da cewa ɗana ƙwaya ɗaya nake sai ɗan amini na wanda ya rasu aka bani sa a hannuna wanda har yanzu yana kasashen waje sun rike shi bai dawo ba to to shi kabirin yana ina yanzu kabir yanzu ya samu aiki a a kamfanin wuta to yanzu haka kabir eh shine general manager na kamfanin wuta da yake cikin birni da kewaye gaba ke ah, yau ai kai dan gata ne ba shi ah, to me zai hana ba za ka tashi ka koma gidansa ba to ai ma haka ne tunani lokacin da kake ce mun in tashi don haka ban ji damuwa ba eh. kuma na amsa maka to alhamdulillah yau kai ga kake so eh. to alhamdulillah mu ma Allah ya sa ƴaƴan namu su taso mu rika cin gajiyar su Allah ya sa eh, amin amin kuma yadda za a yi insha Allah goban kamar da alajin ya faɗa ko jibin kai gobe ma insha Allah da kabir ya zo mun kwashe kaya mun koma gidansa zan kawo mu kullun gidan Allah sarki to ai hakuri ba ba da Allah ba da <laughs> Allah ba da Allah Kabir ɗazu Alhaji biyu ya turo ice in Da na je sai yake min maganar kuɗin haya. Tunda dama a irin wani lokacin da duk shekara nake zuwa in kai masa kuɗin hayarsa. Sai ne akari da shekaru na sun yi nisa. sun ya sake diran sannan kuma yanzu ba na yin aiki. sai na yanke shawarar cewa zan dawo gidanka tunda yanzu ƙarfina ya ƙare kuma na gaji da zama kaɗaikin nan da nake tunda Allah yawa mahaifiyar karsuwa ban samu dama ko lokaci ko wacce ta dace da ni mai da gulgunta inda su samu tunda kai kaɗai kai ne ɗana wanda na haifa to zan dawo wajen ku in zauna zan zo in ƙara shawarar ta a hannunka to eh, ba ba ba komai ba wannan ai wannan ba wani abu ba ne amma duk da haka ina so zan je in shawara idan komawar naka can ne ya fi sai na nuna mata kwace da yanka sai kwacen nan idan kuma na ga da akwai abin da ya fi hakan, sai na ga yadda za a yi babu damu yadda shawarar da za ka yi da Allah ka yanke shawarar nan cikin gaggawa ka zo ka sanar da ni dalili saboda na yawa alera biyu alkawarin cewa yau zan mai musu da mukullinsu babu damuwa duk abin da na yanke a kai zan yi kokari in zo akan lokaci in zo mu gaya maka shi shi ke Allah ya ke dai ba za ki ringa fitowa ki shirya ki tafi makaranta akan lokaci ba kullum sai lokaci ya ƙure za ki tafi kina ɗaki kina tafa mana gobe an ta na tsaya assignment ɗina ne na jiya ban samu na yi ba sai ya yi kyau Anti? Me? Mukullin mota ki nake so ki bani. Mukullin mota ta? Wallahi ba zan baki mukullin mota ta ki je ki lalato min ba. In ci dan Allah ki yawo kudin ki bani. Ba fa zan baki mukullin mota ta ba ki je wannan gosulan na makarantar ku. Yan boss ɗin da ba su da haƙuri, duk su bisko gwabje mu mota ba zai yi ba. Salma, me kike har yanzu kitan makarantar nan ba? ka ganta nan ta tsaya jira take in bata mukullin mota ta ta tafi makaranta ni kuma na ce ba zan bayar ba shikenan kenan, dai magana mota ne za tawa ki sauri ki je makaranta kin ji ko uncle na gode um, to in dai ba zan da tawa ba zo ki ci Wani yanzu daga wurin abba nake yana shaida mun cewa yana so ya wani gidan mu zauna tare da shi ya dawo gidan nan kuma ya zauna wani dalili abba ya sa yake son zama a gidan nan sun aiko mishi ne ba su kuɗin haya shi kuma sai ga gwamma ya bar musu gidan amma ina jin kamar ba shi da kuɗi ne to in dai matsalan shi akan kuɗi ne me zai hana ka bashi ya biya su ne so sai ya ci gaba da zaman shi a can ni ma na so ne haka amma sai na fahimci cewar kamar ya fi so ya zo ya zauna da mu a nan tare da ka san zaman abba a gidan nan da mu har shi fata kura zami ya kamata ka san yadda zaka yi wani kurin zaka nema mishi ya zauna ne ya zauna in yana bukatar wani taimako sai a kai mishi ina ga zai fi kuma dai hanyar abin da nake da dawowar na shi zauna tare da mu domin kin kullum ni da ke muna zuwa wurin aiki sannan ita kuma salma kullum tana makaranta kin ga gudun kadaicin da yake a can din ma a nan din ma shi zai zo ya gaskiya dai kam ya kamata dai ka san yadda zaka shawo kan shi amma zaman shi dai a gidan nan kam samson bai yi tsari ba ok shi ke yanzu ji mishi da wata magana zaman nasa a can din idan komai ya nace ya ce sai ya zo nan din kin ga ba ni da wata ya zama dole in na gaya maka ba zan ci gaba da zama a cikin wannan gidan ba kadir na zaɓi in zauna da kai saboda ina ganin kai ne ɗana na ciki na kuma ina ganin na ƙarfin haka to amma tun da ka ce kai yadda ba ba zan zauna tare da kai ba to shi kenan zan je in samu ko wani shago ne in kama haya in kyale ma gidanka tunda dai na haifa da kamar ka yadda kake amma ka bari in kare rayuwata a gidan haya abadan Allah kai haƙuri ban shaida ma haka domin in bata maka rai ba tunani na daga ci gaba da zaman ka a nan din za fi samun sakewa fiye da can din to amma tun da ka nuna ka fi son ka je ka zauna can nan babu damuwa yanzu zan ina so ko ya shiga sai a kwaso kayayyakin naka wanda ake ganin ba za su ɗauko ba sai in zo daga baya da mota sai a ɗauka a kai can nan kaga yau shekara ashirin kenan muna gidan nan tunda muka baro gombaja a sannan kuna firamare 4 kai da kanwa kamar gayya ya ci kanta ga fata amin su shekarun ne abu yanzu kamar ba wuya yanzu eh, za su zo su wuce gaskiya ne Allah ya shawo kan nashi ne na janye ra'ayin shi akan dawowa gidan nan? Eh, muna nan tare da shi a cikin mota yanzu. Eh, mun kusa karasowa. What? Eh, wani ɗaki na baya ba? Eh shi eh an gyara dai ko? To alhamdulillah ga mana zuwa. Jawa. Pasang mentawanya? Di Kasumutu. Nah, kerjanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah. An gyara ɗakin ko? Ya, sana. lafiya kanan lafiya. Ina ɗan wa kaki ko? to dama ranar lahadi ana yin karatu ne in karatu extra lesson ne extra lesson okay sai mun shiga daga daga ciki ko babba sai dai ka yi haƙuri ɗakin ne ba wani tsara shi aka yi ba saboda shi kaɗai ya rage mana a cikin gidan nan kuma wani babu kowa a ciki to ai ba kuma shi ma wannan ɗakin ai yayi sai dai Allah ya saka alheri amin suma to abba ni zan shiga cikin gari yanzu saboda haka idan da akwai abin da kake da bukata sai ka sanarwa da iyalin tawa a ciki to kabir kawon ka tafi zauna ina son zamu <coughs> maka wani karatu wanda tun da nake a baya ban taɓa yi muku karatu irin sa ba kaga duniya na? jujjuyawa take jujjuyawa take yawmin laka wa yawmin alaika saboda juyin da take yi nema kifin da yake rayuwa a cikin ruwa ran sai ya tsinci kansa a cikin soyayyen mun kuli-kuli saboda haka duk abin da ya samu bawa a rayuwa to sai ifawala ubangiji hakan ce tafi masa saboda haka ni nan ya yi mun wannan abin da kai mu na gode Allah ya saka da alheri a cikin mahaifa na gode sosai a yau na dakin yayi sai na dawo to masha Allah iyaye da girma me a gunsu shine babbar riba ce na'am wallahi na ƙebo gaji Allah ya sa da kin dafa abinci in ni bai warki ce sai ki je ki dauki abincin ki ci ki ma tashi ki dafa indomi ki ci za ki ci ba za ki ci ba ki zauna anti Wai nan kamar ranki a ɓace ne me yake faruwa wannan lusarin mutumin ne ya je ya dauko baban shi da mana da shi cikin gidan nan ya dauko baban shi kuma a ina zai zauna to Tafiya ɗakin da mai aiki take zama idan ta zo nan ina gyara mishi ya zauna. Yanzu haka yana ciki? Yana nan a ciki. Ke ku anti in ban da gaskiya Uncle bai haɗu ba. Ya za a je ɗauko baban shi ya kawo shi cikin gidan nan. Wa ga mishan zamanin da ake zama da iyaye ne a cikin gidan. Ai kamata ya kawai ya je kama mishi gida ko da na 100,000 ne mai da shi wajen. Amma ai nan da takura mana zai. Bayan da ban da shi ba. Na gaya mishi idan ya ɗauko mutumin ne ka cikin gidan nan takura za mu in ban da sa ido ne zai zo ya zauna a cikin gidan nan Assalamu alaikum. Wa alaikum salam kabir. Na kuna lafiya kan rashin lafiya. Ah, har ka tuka nan a ji ofis Wallahi ko abadan ina ganin ma yanzu na yi rattin zuwa ga aiki. To Allah ke yi musu ba. Allah sai da musu ba. Amin. Lafiya Zan sauke Salma a makaranta, ni kuma zan wuce wurin aiki sai da yamma za mu dawo. Akwai ruwan tea a flax da sauran kayan breakfast a kitchen. Idan ka tashi. In eh, Salma wannan shigar da kike yi da wannan mayafin da bai isa a kira shi mayafi ba. Shiga irin ta a kori shari'a da shi ne za ki tafi ki shiga cikin aji ki shiga cikin mutane. akwai mai abin wani shigan nata yawancin ɗaliban jami'a irin shigar su ne fa sai ka je makarantar za ka gani abu yanzu fa zamani ya canja fa ba kamar da bane fa yanzu kai ya waye ta ku dai duniya ta lalace ko dai mutane sun lalace bai kamata mutum ya wa kansa sartse ya cuci kansa da kansa ba aziza kiyaye ta ce uwa da uba daya ke ya kamata ki riga gaya mata gaskiya kina mata kuni. irin wannan shigar ba ta dace da shigar 'ya'yan gidan mutunci ba ba ma abin da zai same ta in Allah ya yarda an da Allah ki tashi mu ni ma ba haka nake fata ba ai yarda kayanka ba zai taɓa zama soke mu raba ba ke ma kika damu da shaki filashi ni ko kalma ma ishe ne wallahi zama a dangin miji ko masifa Allah ya raba mu da mutumin nan lafiya kawai amin zo mu shiga mu mai mun zo ko? Mm, ta ku zo mu shiga gidanmu ko ruwa ne ku sha a'a ki ma kin san lokacin fara wasan ne hankali na yana can kai da amma ba wani baka son zuwa gidanmu ne ai ka saba kullum muka zo sai ka kawo mai excuses ki hakuri mu haɗa makaranta ki abubuwa abubuwa komai sai ki mai da shi wani abu kaga ba mu je ɗin kai ko ai mun tibiya a gaisa abdu ko Okay, mzito. Bili mzito. 와우. 네. 아, 내가 가. 그냥 누가 거기 있다고 놨던 거. 아, 누가 거? 내가 시범 못 가다 보니까 그래서 안 먹었어요. shi minti goma ta take wasa fa ya kamata mu hanzarta mu ba nan ba eh minti goma amma bari mu dan ka ta ba kyauta ko to ka sa abin da ba mamaki wato har ta tana da freedom a gida gaskiya ne tana da yanci a gidan kai wa kuka zo nema ina wuni salaman ce ta ce ku shigo hannan eh ita ce duk abin da kuke yi da ita a waje bi ishe ku ba sai kun biyo ta hannan ku tashi ku fita kuma noci ku tashi ku fita kun bata muku yanzu abba ya haka yan makarantar mu ne fa saboda yan makarantar ku ne sai aka ce an ba su dama su shigo har gidan matan mutane kin ganan wajen yi miki kama da bariki ne ko ku ɗakin a shawo za ki ɗauko kowane shashasha ki shigo da shi cikin gidan kin ga kawai mu haɗa makaranta gobe abdul ku tsaya mana ku tsaya ku tsaya eh wannan ai wulakanci ne da cin mutunci an nuna mana kenan bamu isa ba mu da iko a cikin gidan nan salma kanwata ce kuma ni na kawo ta cikin gidan nan in an ci mata mutunci kamar an ci min mutunci ne dan Allah dan annabi ku yi hakuri dan Allah in dai akan maganar nan ni zan je in samu abba da kaina har in ina da iko nan gidana ne wannan abu ba zai sake maimaita kansa ba dan Allah dan Allah ki hakuri kin ji ka san al'amarin mata sai hakuri, mu yadda muka saba zama a cikin gidan nan babu wani wanda yake musguna wani sannan haka kuma babu wani wanda yake cin mutuncin wani muna zama ne a cikin gidan nan iyali guda babu wani bari a cikinmu na san duk maganin da kake gaya mu kana gaya mu ne saboda na yi wa mara kunyar kanwa mata ka to bari gaya maka ban yarda da rashin da'a ba mun tsoron ina zaune a gidan nan salma ba za ta ci gaba da yin fitsari a cikinsa ba idan za ta gyara za mu zauna da ita idan ba za ta gyara ba to ta tattara ta fi can gidansu ta je can ta musu fitsari amma ba a wannan gidan ba ka ji ko a'a ba idan kai haka mata ta aziza za ta ga kamar ita aka ci wa mutunci wannan ya kan wata ce ba wasu ɗaya kuma su ɗaya za ta ta ka buɗe kunnen ka ka jami'in da zan kaya maka kabir ba haka sha'anin gudanar da iyali yake a cikin gida ba a matsayin ka ne mai gida dole ne ya zama kana da murya wacce take da tasiri a cikin gidanka wacce za ta sa a yi da wacce za ta hana karai bai kamata ka bar gidanka sasakai ya zama kowa yana yin abin da ya ga dama a cikinsa ba abba mu fa matan mu na yanzu ba irin matan da ba ne matan mu na yanzu sun je makaranta sun yi karatu sun san mutuncin kansu sun san yancin kansu don haka babu yadda za su yi da irin wannan musgunan abba <laughs> yaro kenan to bari gaya maka shi sha'anin biyayyar mata da mijinta a wajen aure ba ilimi ba ne ko rashinsa ka kowace ce ita bai kamata a barta ta dinga yin duk abin da ta ga dama a cikin gida dole ne a hana ta abin da cancanta a hana ta dole ne kuma a sa ta abin da kamata ta yi ta yi shi wannan shine zaman aure ni dai abba ni dai abin da nake so da kai don Allah don annabi abba kada ka sake sa bakinka a cikin abin da ya shafi na. domin nan gidansu ne anan ka zo ka same su abba abba kai ko tamkar bako ne a wajen su. kar in ki sa bakina a cikin ka iyalinka shikenan kai ba zan ki sa bakina akan abin duk da iyalinka za su yi tare da kanwata a cikin gidan nan ba ta da shi kake ɗauki wannan jarida ina ta neman ta tun da zo. Ban sani ba kina so za ki karanta ni kabin na zai bi wani a cikin ta zo mu jahidu kai ta biya duka mai bin umarnin iyaye har amai da bai faduwa a yi kin ganta tana hannun abu yana gani na ina ta neman koyon mu magana kai kai abba sai haƙuri wallahi ni ban san me yasa abu ko da yaushe bai ke son yin makon duk dai abin da zai yi mutum ya ji haushi wallahi abba ya iya Manchester United kabir dan wani kokari ne na yi shi ne na kiran ka dan abin cikin su wani littafi ne na buga na rubuta littafin ne na bayyana a cikinsa dabarun yadda za a yi a farfado da bankunan da suka karye na taɓa zuwa maɗabba'a buga littattafai na kai musu littafin suka gani yadda muka yi da su sai suka ce da ni in aka buga littafin nan inda iki to tabbas wannan littafi zai karba a wannan kasar da ma shauraran kasashen ƙetare to to abba na ce me zai hana buga wannan littafi to a dama abin da isa ne kirawo ka kenan abin da yake da buƙatar kuɗi da yawa kasan yanzu ko farcin susa ba da shi ballantana in mallaki kuɗin da za a buga littafi gaskiya ne to abba na ce yanzu kuɗin da za a buga wannan littafi har zai kai har nawa eh sun ce da ni ko dubu ɗari uku ne gaskiya abba ni yanzu ba ni da dubu ɗari uku da zan ce ni dai ko abin da zan ce shine kawai idan za ka iya jira mu gani zuwa nan gaba idan da rabon a buga sai a buga amma yanzu maganin dubu ɗari ni gaskiya ban da kuɗi. Ah, wannan al'amari ba al'amarin buga littafin nan fa ba ƙaramin abu ba ne idan allah ya sa aka buga littafin nan a cikin nasara aka yi dace allah ya sa masa albarka to abin da za a samu a littafin nan ba kai ba ba 'ya'yanka ba har jikokin kama sai sun ci albarkacin abu domin yanzu duk abin da zan ci a tare da ku ainihin Allah danga ne kabir akwai abba abin da nake so kawai mu dai jira kawai mu jira mu gani nan zuwa idan wannan lamarin sun warware sai mu ga abin da za a yi. amma a yanzu a halin da nake ci a gaskiya ba zan iya da naira kuɗi har dubu ɗari uku a buga wannan tafi shi gaskiya to shi ke lasan to ba kuma dama a ajiye ke yanzu ma sai a sake ajiyewa sai in an samu wannan damar Ok, na gode. Sai gobe mu da ofis. Kai mu alƙawari kuma har yanzu baka cika ba na ji shuru wani wani alƙawari ne na yi miki ban cika miki ba har ka manta maganar motar mana salma kullum damuna take yi wai yaushe za a kama mota ta in bata tata <laughs> honi ban da maki mun yi magana ni da ke me ya kai ki ki je ki yi magana da ita ki bari mana idan an so taki sai a ɗauki tata a bada kuma haka ba zumuɗin kuma fa ni kaina na kan motar nan tawa in ba ta sata ok to shi ke nuna ganin zan sa alhaji ibrahim kito ko alhaji saminu dadi su kawo miki german mistake marsa ina ji daɗi mai thank you very much Allah ya kara arziki marsandi ƙirar jamani ta yi miki? ta yi kyau thank you so much my dear ke ah, salma tata idan an kawo ta daga sabis tunda ke karama ce sai ke amfani da honda can buru na shi da kun zama manyan mutane a duniya shi yasa ba na shayin ganin na kashe muku komai na rayuwa fata na yin ga kun zama abin alfahari a ko'ina na duniya wannan shine buri gaskiya ne abba amma gaskiya ɗawainiyar da kake yi a kan abba ta yi yawa abba dukkanin abin da ka tara tun daga lokacin da ka fara aiki zuwa yanzu duk ka ƙara da shi a kan ina ganin da ka yi shawara da mutum farko da ba kashe waɗannan kuɗaɗen ba don kawai za ka biya mana kuɗi mu ci gaba da karatu a turai ina gani kamar abba iya haka ma idan ka bar mu ai ba tsere mana ba ko ba haka ba kabir gaskiya ne abba da kawai ka bar mu abba idan da akwai abin da muke so mu ƙara ai sai mu ƙara da kanmu amma a ce mu barka ka ƙara da komai akan akan mu gaskiya abba ina ganin haka kamar bai yi kabir abin da nake ta gaya muku kullum shine bani da burin mutu bar muku wani abu a duniya wanda ya wuce wannan karatu Ah, abin da nake buri dai shine Allah isa wannan karatu da za ku je ku yi ya zume muku amfani a duniyar ku kuma ya zume muku amfani a lahirar ku ina baki an saka da Yeah. ina son na yi janin masters ga wannan shekaran allah yadda kai babu matsala amma akan kiwon kaji za ki yi masters sun yaki ko musamman masu tsoka irin wannan i'm serious wallahi kama ina so in yi maka magana ina son ji sai ina hukuma ba ki tashi tunawa za ki yi masters ba sai da kika ji tsokar kaza a bakin ki kyacin za ki yi masters dai ka ce babu matsala ai tunda dai kina da kuɗi na yarje miki da inda ke so ki je ki katin ki sai ki je ki ni fa nake da shi tunda ina da kai ai kai ne banki ta ai wannan kada in gaya miki gobe babu wasa babu abin da zaki samu ko kobo aure ba kai hakuri kama yi abin da ya faka ba da wannan dan karamin alaƙa Yeah. bai wannan fa sai da tattali ba Allah ko ba sai da takatsantsan ba zai yiwu ka yi shekara talatin da biyar kana aiki har ka yi ritaya amma gidan da zaka zauna ya gagare ka sai dai ka dinga tsallake tsallake gidan 'ya'yanka ni baka ciwo gaskiya ne dai na wannan wajen suya kika yi nuna ba zai ka kai shekara talatin da biyar kana aiki har ka yi ritaya amma gidan da za ka zauna ya gagare ka